من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى ومن ضل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 uku ga wata na ramadan hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da takwas ga wata na biyar shekara dubu biyu da goma shakara inshallah yau muna cikin tafsirin sotu shu'ara a darasinmu na jiya mun tsaya aya ta arba'in da biyu kahin nan akwai tambayoyi guda uku wanda suka huskanto ta harko wani uwa ke cewa kamar yadda aka saba a masallatayyanmu na yin sallar tarawihi raka'a goma sha ɗaya amma ya ga shekaran jiya ko rana ta farko mun yi raka a goma sha uku don uwa kullum muna bayanin akan samu saɓani na magabata amma ce ga hanya mai sauƙi wadda ba magana a kanta eh, maganar ruwaya raka a goma sha uku akwai lafazin wannan ruwaya ya zo hata cikin sai musulun hadisin sha wasu na ga wannan sha uku an an gama ne da rawatin raka abi da ake bayan sallar isha wasu na ga gudun sha uku ne saɓanin ruwayoyi kan haka amma ita sha ɗaya babu mai maganar cewa ba haka bace ko ba daidai inda ake magana sama da sha ɗaya da haka yin wa kullum ba mu a yanzu ba ko da sabai duk abin da mutum da ke da madomadogara ta nassin hadisi kuma ya inganta kenan wata ilfa'inta kadan ba ta kawo wani matsala Kano. kuma na cewa abin da ake cewa ita sha ɗin ita ce ta hiba magana kanta amma an sha bayani ƙololuwar ce ya raka sha'u kenan akwai sha'u ita ce ƙololuwar abin da aka samu amma muna magana sha ɗaya abin da ya yi waraka kuma ya yi babu wani rigima kan shi ne muka yi magana shi wannan wanda ya yi ta sha uku a shekaran jiya mutumin saudiya ne a saudiya ma limami ne a saudiya ma limami na babban masallaci a cikin saudiya dan saudiya ne kuma a can ma limami ne don shi da warko abin da ya mamaki shi ma sanin magana sha ɗaya yake cewa me yasa da ya jira ya makara bi likita sawa ban sallar isha sai shi iya so ya ga an yi rawatib nafila da ake ban sallar isha raka'a biyu da ake ban isha sai ga ba yi ta ba da har sai ce ayi ma rawatib da kuma sallar tarawih da shi ma sha ɗaya zai dalilin haka sai ciki sha ɗaya sha uku gaba ɗaya ta shi maka ya sanna magana sha ɗayan amma dalilin da ya ga ba mu yi rawatib ba shi yasa shi ta duka ya sha ɗayan gaba ɗaya amma mun tsaya mun zaɓi sha ɗaya ne don hanya ce mai sauƙi kuma da babu wani mai rigima ko mai sukanta illa ya ce ana iya ƙarawa amma ba wani malami da yake sukan sha ɗaya babu ita ko na malami ne ba mai sukan sha ɗaya har malamin bida haɗin bida ya ce ana iya tashi ana iya ishirin ma ko talatin da shidda ko arba'in da uku amma bai sukan sha ɗaya wanda ruwa ce ta sharara da aisha radiyallahu anha wanda bukhari muslim sun ta ruwa aisha tana ta manzana sallallahu alaihi wasallam mazal da manzana na figiri alahi da shi taraka manzana zama a ramadan ko wani ramadan manzala bai karawa ta raka sha daya wannan wace kowa san da ita to illa magana tawilin yaya aka samu sha uku shi na ce muku wace ruwaya ta isha dan wasu dara raka biyu da ake ban da isha wasu kuma suna sawa kullum da isha uku kenan ba wata rigima ba matsala komi kullum abin da ya tabbata don kai wannan ya wannan ba magana in eh, soke ko hana kai sai ta biyu ta maganar an yi maganar hana dasa nafila kai tsaye ba farilla to yanzu mun samu kanmu a yin tarawihi ban sallar isha to a cikin hanya mai sauki kullum idan aka ce liman ya jagoranci mutane misali a nan salama, ya yi sallar farilla kuma ya kana fila kai tsaye dasa misali inda zata kawo salatul kawo ayar ta farko da ya farilla ce kuma ta yi kayan nafi da babu sa bai wurin ba Wani haka ta ta liman a ko jagora bayan abu na biyu ai ba an ce ba gusawa da wuri ne kadai abin da ya dan ba kowa san magana ba mutane a ka ba su kada ita ba kun san akwai maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kai tsaye bayan farilla ka dasa da nafila sai an gusa to ba ai bayan gusawa ruwaya sunan abi dawud yace in ma kai baya ko ka yi gaba ko ka yi dama ko ka yi hagu wata ruwa ya ce ko ka yi magana ko da da rukuki ko ɗan gaisa ko ka yi magana a kakarya eh, dasawa ce kai tsaye ba ya ayi shi ne ayi shi ne ba tare da komi ba amma ko magana kai da wani shi kenan kakarya ba balle ko magana tare da liman sai magana ta uku ta ƙarshe maganar na yi bayani a darasin jiya cewa zikiri da ya kone zikiri subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة to ina maganar sai da istighfar sai na ga tambayar maganar basu da alaka da bayani na da maganar basu alaka ita sadul istighfar ana magana shugaban istighfari addu'o'i na neman gafara ita ce shugaban su ba ce mata ba shugaban azkar na wata mai tambayar zai gane da kyau ta ana magana shi kalmomi da ake na neman gafara shugabansu ita ce اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wani manzana ce shugaba a istighfar ce idan ka karanta ta da sahi Allah ma wa ka yi mara ce ka shiga aljanna idan ka karanta ta da ka shiga aljanna ita shugaban asuba da take shi kuma wancan muna magana ne kuma ni na ka magana ce a jiya ba a matsayin ba ma fadala a matsayin babu wani zikiri da ya kumshi azkar masu yawa masu muhimmanci kamar wannan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah babu wani azkar da yake cikin irin wannan ga tasbihi ga tamidi ga takbiri ga hailala ga hawqala babu wani azkar a ce komi ka samu a ciki shi da take da mahimmancin gaske kuwa san dai fatalar sabi da tahmin da kabiri ga wala hula quwwata illa billah man iya kiranta tanzu min da janna annabi ya ce taska daga cikin taskar aljanna la hawla wala quwwata illa billah kenan wannan bangaren azkar ne daban ne shi kuma can bangaren neman gafara ne sai da suka fara nasa dan wagari insha Allah za mu tashi آية أربعين دعوكو بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعشيهم وقالوا بعزة فرعون إن لنحن لغالبون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم idan kuna biye da mu karatunmu na jiya muna cikin bayanin ana cikin gwagwarmayya ko tattaunawa tsakanin annabi musa da harun alaihissalam da fir'aun sun zo sun gwada ma fir'aun aya da suke tare da ita fir'aun maimakon ya yi imani karab sai ta tsahi ne wannan matsayi ne kuma ƙwararre don haka ya nemi shawarar hadawa wata shawara za ku bani suka ce muna baka shawara ka dakatar da ko ka jinkirtar da wannan musa da ɗan wanshi kai kuma ka yi shela ka sa a yi ma shaida duk a tattara ma ƙwararrun matsawa na ƙasarka shawarar da fir'auna ya ɗauka aka tattaro ƙwararrun matsawa kuma wannan da suka zo ganin masu hankali ne masu wayo ne kayan a fara gwagwarmaya ko fafatawa tsakanin su da musa alaihissalam sai suke neman madogara ka a ci a watsi a bar su taro ya watsi a bar su suka ce to mu wani lada gare mu in har mu muka yi nasara ya tabbatar musu da lada bayan lada ya ce kuma ku ne mukarrabai su ne manyan hadawa in suka ce nasara akan musa yanzu akan haka ne a sati a jiya haka muka tsaya yanzu sai alar makaranta aya ta gaba ƙala musa alku ma an don a wani wuri Allah gaya mana irin tsagerancinsu da irin ji da kansu da suka sun ce ya musa in ma an tulke wa in ma an kun awar man alka sun ba musa zabi suka masa da garanti musa ta rage gare ka in kana so mu mu saki namu da harko in kana so kai ka fara mana mun ka zabi su nan ka masa da garanti ko su ko shi ya fara ko su su fara musa ya zaba musa ya ce bal antum mana ku ana ku ku saki ku? shine kada musa qala musa alqu ku saki naku alqu ma antum alqul ku saki abinda za ku saki kai tsaye fa alqu hibalahum wa isiyahum suka saki wa'annan igiyoyi nasu da sandina ma'ana nan matsawa sun zo ne da igiya igiya ce zai mai da macijiya wani ya zo da sanda shi ma irin ta musa mana da sanda irin da musa ke da sanda amma shi kuma zai yadda za a wani sanda ta koma macijiya ke da suna da kowa irin na shi wani ya zo da sanda wani ya zo da igiya ai suna sakin wannan igiya su da sanduna kurin alatafai zahibalun wa isayihun yi hanyar ilai min sinima ana tasa'a he ga shi alatafai wasu haruwa ayyunas wasu tarhabu wa nuri allah ce sai ga wannan igiyoyi da sanduna na matsawa sun koma macizai Allah ce wasu a ayyudan nasu suka sihirce idanun mutane sai mutane su suka cewa kurin kama ya ci a idan mutane kurin ya ci halin musa tsoro ya kama shi can aka mai wahayi la ta kaf innaka antal a'la kaka yi tsoron musa kakai tsoro kai mai nasara musa amma shi ba tsoro ya kama shi yanda ya ga yawan wannan igiyoyi sun koma macizai da igiyoyi suna motsi kuma yadda ka yi mawayi kaka yi tsoron komi inda ka an to da suka zo da suka saki igiyoyinsu da sandunansu wa ƙalu bi izzati fir'aun inna kawai da al ta yi manya suka ce ai mu kamar da ce bismillah ko sunan Allah ta suka da buwayar fir'auna bi izzati fir'aun da girman fir'auna kayuwa inna lanahnu al-ghalibun ai mu za mu ci nasara saboda kenan sun dogara da girman fir'auna su ne masu cin nasara a yau haka suka hodi musa na jinsu yanzu kenan sun saki sanduna sun saki igiyoyi sun ɗauki hankalin mutane an tada hankali sai musa fa'alaka musa a sahu فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون نعم فعلق موسى عصا كيف إيه موسى كيف كسندش فإذا هي تلقف ما يأفكون هيك وانا سندا غدا ita kadai ita kadai talqaf tana laqume ko hade ma ya afikun abin suka kirkira na ƙarya ɗan ƙarya ce ƙiga tana haɗe wannan igiyoyi da sanduna tana haɗewa fa'alƙa saharatu sajidi su matsawa sun san lalle wannan inda tsayi ne bewa haka ta wakana ganin wannan sanda guda ta haɗe abin da suka ƙirƙira na tsayi kai tsaye sai suka faɗi suna masu sujada ganin gaskiya da yake masu rabo ne na amanna rabbi da alami kai da suka ce mun yi imani da ubangijin halittu gaba daya wani can fir'auna ka tambaya wai wa ma rabbul alamin wai ubangijin halittu tambaya ma shi sani ma to suka ce sun yi imani da wannan ubangijin halittu gaba daya don ma ɗauki shubaha kan wani ga cewa rabbi fir'auna ne ne ce an rukum alago ya suka ce rabbi musa wa harun ubangijin musa da harun duk doke wata yana yana babu ubangijin musa da harun shi ne maka yi imani da shi yanzu wa fir'auna ya ji abin da yake gudu kai tsaye yanzu ya barazana daga fir'auna ne yake cewa amantum lahu qabla إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين na'am yanzu fir'aun bayan ya ga haka sai hudu da barazana ta manya qal amantum lahu qabla an azana lakum yanzu za ku yi imani da Musa kayan in ba ku uzuri kusa zai neman waya da uzuri shi za ku imani da Musa cewa yanzu za ku imani da Musa kayan ba ku uzuri yanzu yace innahu lakabirukum alladhi allamakum sihr kaiwa na gano dama baki ne aka gama a makirci kenan wani zaka yace da maka makartumu yace makirci ya kulla mishi kenan dama shine baban ku kenan duka matsawa ne Musa shine baban ku aka gama baki a zo a makirci ko eh da ku shine babban ku shine allamakum sihr dama kuma shi ya koya muku kaji wanda kai kai ganin musu amma da ya ce yin wasa hankali hankalin mutane musa daman shi ne babban ku ya koya muku kananan shi rike babban yanzu ce falasofa ta alamu za ku san sakamakon makirci karkata ni za a makirci kun gani kuwa yanzu abin da ya musu niyyar barazana lauƙadda an na ku wa arjulakun min khilaf wa ra'usaliban na kuma a jama'i ya ce yanzu zan yanke hannayenku da ƙawagonku saɓanin juna hannun dama ƙawar hagun kuma in tsire ku saman foto gaba ɗaya a kowa ganku a mace ku zama to darasi ga masu makirci ku sai wa wannan ya kai mutum inda da rauni in ba don ƙarfin imani ba sai ce mun hasa mun yi haƙuri ma yi haƙuri fir'auna ko a yahe mu ko mun koma gargajiyar mu uwa da kakan a can miki uwa da Kano? amma kare imani duk wannan barazana la qalu la dair qalu la dair inna ila rabbina munqalibun inna natma'u an yaghfira lana rabbina qalu la dair suka ce ba wani matsala kenan bai nake ne yayi ya yanke hannunsu dama da kawal hagun kuma ya tsire su ya kashe su kowa ya gamsu ita na dair ba wani matsala eh ba matsala komi can cikin tsarin lokacin da barazana cewa lokacin zan cire hannun da kawa zan tsire ku suka ce faƙadi ma an taƙar suka ce لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فضلنا فقد ما اعتقد انما تقضي هذه الحياه الدنيا da yau zuwa barazana suka ce ka lan numsirika ala ma ja'ala min albayinat fir'aun wallahi ka sani ba yanda za a yi a yau mu zaɓe ka mu bi ka akan abin da muka gani na hujja sai ce wanda zai na mun rantse da wanda ya halice mu ba magana komawa baya faqadi ma an taqat fir'aun ka yi abin da za ka yi suka ce innama taqadi hadi na hayatun duniya abin bakin ka fir'aun bakin rawar duniya ne in mai za ka yi bakin duniya ne za ka yi mulahira yan wa wannan ce yana karantar da mutum darasin alfahari da aƙida da imani ta zama mutum iya tsoro ce mishi shi musulmi ne bale a wani aƙida suna gare kana tsoro kana wai kana jin wani kama abu ne na an zarge ka daga yau an wajen musulmi iya ƙyarba ce musulmi ne in musulmi iya ita zar addini shi addini ba kayan koyo ba ne ba abin alfahari ne eh, abin shi shi baka abin jari kamar shi baka abin gwadawa a duniya kamar islam eh, kakka zama to gajiyayye mai ɓoye-ɓoye akan aƙida la wannan fir'auna ne da abin da ce zai a duniya ba mai hana shi bai da ɗan adawa bai da kotu za ka yi ƙarar shi kotun koli, ba shi da mai jin kowa bai ji magana kowa abin da ya gada ma zai yi kuma kai tsaye imani ne na lokaci guda ganin gaskiya ta lokaci guda amma suka ce wallahi duk abin da zai yi kuma ka sani ba yanda za a yi mu bika in mai za a yi bakin ka dai rayuwar duniya mu zugurinmu muna neman gafara Allah ne kura abinda muka na baya ma faɗa da gaskiya muke neman Allah gafarta mana yawa mutum ya zama to mai aƙida mai rike imani duk wuya imani kaka bar hanya suka ce ladayir ba wani matsala kina a gare mu ba cutarwa akan wannan abun irewa da yanki hannu bawa mu a wajen mu ba cutarwa ba wani matsala inna ila rabbina munqalibun mu amma mi tawakkalin dai mu masu zama koma zuwa ga Allah kina za mu zuwa ga Allah don sakamakon abin da muka yi inna natamu an yaghfira lana rabbuna khatayana mu muna kwadan ubangijinmu ya gafarta mana kurakuran mu ma na baya su suka yi abin da sha musu kai neman gafara Allah kudu mm. eh muna neman gafara ta Allah na kurakurai da muka yi in an kunna awalin mu'minin muna so mun to mun harkon masu imani in yi so kuma in ma mai zai wa yau kana mu muna harkon a samu cikin layin masu imani dan a gafarta mana kurakuran mu ma baya kaji inda suka tsaya kiran ba maganar koma da baya haka ya kamata mai imani zama to mai imani cikin hali da wuya da dadi Allah ta mike mu wa kana wa auhaina subhanahu wata'ala da kusan kisa fir'aun da Musa da fir'aun babu kisa mahi girma mai hadu cikin kamar cikin Qur'ani ta kisa mahi yawa an kawo nan an kawo nan yanzu nan za a takaita mana dukan magana gurmayya kusan an zo ƙarshen rayuwa ta fir'aun lokacin fir'auna yayi ƙarshen tsagiranci ya zo wa auhaina ila Musa Allah ce sai muka yi wahayi zuwa ga Musa an asari bi ibadi innakum muttaba'un yanzu abinda za a yi Musa ku bi dare wanda ta laila wani bayan ce ku bi dare ka ɗauki bayina mana sauran masu imani nan duk wa ban Allah ne wani ana nihin bayi masu imani ka ɗauki sauran bayi masu bayina masu imani ku bi dare amma innakum muttaba'un an ba su labari babban ku za a yi wa kai dai ka tattara raka naka yi naka ku bi dare amma bin ku za a yi innakun mutaba'u shi kenan kenan abinda kuwa tabbas ya wakana musa ya gaya wa duk isra'ili na a shirya lokacin wuta ya yi wanda a can ne muka kawo wannan bayani na jiya daidai wani lokacin wannan wuta ne ruwa da cewa albani sun sai sahiyar nashi ɗari kusa uku ya kawo wannan ruwa ta inganta wanda lokacin wuta da hanya ta ɓace musu wani asalin wannan ruwaya manzo Allah ya kawo wannan ruwaya sun je a wani gari wani mutumin balaraban kawai ya ga manzo Allah ya musu karamawa da ya musu karama manzo Allah ya ce ma bawan Allah ya arabi yanzu me kake bukata me ya bukata ka da ya mini kuran karan mutumin kawai sai ce yi na qatan ma rahilati ma rahaliha wa anuzun ahlibuha ahli yace alibacin me kake bukata a arabi ya ce ina bukatar taguwa da da kuma da akuya tashan nono annabi manzo Allah ce bawa yanzu ka kasa ka gashiya akan tsohuwar banu isra'il annabi kan annabi kan kawar misalin kai yanzu ku kasa mana wannan wani mata ta hika dabara ta hika wayo tsohuwar banu isra'il ta hika wayo tsohuwar banu isra'il ta hika wayo annabi kan kawar misalin tsohuwar banu isra'il lokacin da Musa alaihi salam zai hijira zai bar masa a wannan cikin dare sai hanya ta ɓace musu me aka yi a can sauran wanda suke malamai na banu sa'id wanda suke cikin tawagar suka ce a'a muna tunan musa alayhi salam ka yusuf alayhi salam ya yi wasiya tun kahin ya mutu ya ce dirar da allah ya kantara za mu bar masar ka a bargawar shi wannan abin shi ne sababi to musa ya ce to wasan inda wani kawo take wasan inda wani kabarin yake aka ce a akwai wata tsohuwa cikin jama'a babu wani saurin heta a ta tsohuwa mulanin ce gwada mana kabarin annabi yusuf alaihissalam ta ce a me yasa ta ce yalla ba zan gwada muku ba sai in kamun alƙawarin zama da kai gidan aljanna musa musa ya ce a wannan ba na ba dala. ana nan abiya an soke wuta sai Allah musa wahayi alaihissalam kawo musa wahayi ka ba ta abin da ta tambaya zama da kai a gidan aljanna ta ta gwada musu wurin ana daukowa Allah sai bude hanya nan manzo Allah ya kama wannan mu misali da sahabbai cewa ai kaga ta tsohuwar ta tana son zama da Musa me zai hana kai bakwai da aka nema kai ka kawo bukatarka kai ma ka tsaka zama da manzon Allah gidan aljanna sai ka ce a baka taguwa da akuya da nono shi na nuna cewa wannan kanta yake dabara ba yanzu kenan sun huta cikin dare kuma fa'arsa da fir'aun fil madain hashiri yanzu fir'aun ya sami labari isra'iliya sun tsere yanzu ya aika duk garuruwa duk wani soji mai shekari maza maza a tattaro jama'a shi ne fa'arta da fir'aunu fil madain hashirin fir'aunu ya aika yan shi da cikin garuruwa a yi taro a tattaro kowa da kowa yanzu an taru ga fir'aunu na magana ga kibtawa inna haula la shirzimatun qalilun wa innahum lana lagha'izun wa inna la jami'un hadirun ana haɗu magana ta manya cewa in haɗu da wa'innan ‘yan jama'a da shirzin mutum ƙabilun wa'innan ‘yan jama'a ‘yan kaɗan kenan isra'iliyawa wa'innan ‘yan jama'a ‘yan kaɗan wa'innan mulana laga'izun su kuma sun bakanta mana rai dama kullum suna ɓata mana rai to mu kuma wa inna la jami'un hadirun mu kuma al'umma ce masu hattara. ba yaudarar mu maza kenan abin su na fir'aun ya zuga mutanen shi ne abin isra'iliyawa kasu sha abin da kuma aka yi ashe wannan hikimar Allah ce fir'aun ya tura a yi wannan shaida a tattara kowa da kowa duwar majiyin ƙari ashe wannan hikimar Allah ce Allah ya shirya ne yanzu a kawo ƙarshen taular fir'auna da duk wani majiyin da duk wani buhari da duk wani mai ƙari yau lokacin shi ya yi شين الله يجي فأخرجناهم من جنات وعيون من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناهم yanzu ashe wannan taro da aka yi ya ziga ya ziga ya zuga su ashe lokaci ne juhamar da fir'auna yake ta yi shekara da shekaru ba Allah bisu ashe lokaci ne yanzu ga suna ya tattara su gaba daya Allah ce fa akharajnahum min jannatin wa uyun mun hudda su da garake da suka mallaka da idanuwar ruwa masu ruwa cikin biris wa kunuzun wa maqamin karim da duk wata taska ta arziki da suka tara da duk wani matsayi mai karamci mai girma di yau Allah ta taro gaba da ya hudu su Allah ce ka zalika inda kaga haka an hudda su daga ciki gaba daya abin suka mallaka na daula na kayan noma da arziki da mulki Allah ce wa auratana bani isra'il kai muka gadawa bani isra'il yau domin wannan hutar da aka yi ba sa dawowa an kare Ku wutar ƙarshe ce fir'auni daga shi har duka daular gaba da ba mu dawowa me aka bari a baya sai mata da yara gani mace kurin Allah ce Allah ce muka gadawa banu Isra'ila Allah ce fa'ataba'uhum mushriqin fa'ataba'uhum mushriqin falamma tara Allah ce mushriqin nan Allah ya ga mana lokacin da fir'aun da jama'ar shi suka cimma banu isra'il don cikin da suka huta, yayi yi taro ya biyo su garin allah na wayewa shi ne fa'atabarun mashirƙin sun biyo su lokacin hudawa rana kina rana na hudowa fir'aun ya kawo kansu su kuma daman isra'iliyawa ɗabi'arsa matsorata ne matsorata ne ba sa gaba da gaba halinsu kenan Allah ce falon mataro aljama'a lokacin da jama'a biyu kowa ya hango juna fir'auna ya hango isra'iliyawa da musa salam su sun juya baya sun hango fir'aun yanzu kenan kowa ya hangi kowa kowa ya hangi kowa ga fir'auna iya kallon su su suna kallon shi su kuma nan matsalar a gaban su teku ce matsala kenan su musa islam allah mai wayi ka ɗauko jama'arka ku zo bakin teku za ku samu wuta amma musa ya zo bakin teku babu jirgin ruwa ko ɗaya babu jirgin ruwa kuma ya kwaso jama'a shi gaba daya na su kuma dama ba maganar a yi gaba da gaba a buga da kira'ar babu ita a buga a yi wada a dan babu shi yasa ganin haka ƙala ashabu musa inna lamudraku kai tsaye aka ce mutanen musa kina isra'iliyawa heko inna lamudraku wayo an isko mu haka ba magana a buga su sun kare wayo an isko mu an kare inna la mudrakun shikenan kenan ka Musa kiran fansu kenan an kare yau an gama da su jin wannan kalma inna la mudrakun qala kalla inna ma iya rabbi sayhadi Musa wannan kalmar an isko mu ce kalla kin baiwa kenan ku bar magana isko mu yace inna ma iya rabbi sayhadi ba abin da banza ba ra'ayi bane ba ina tare da ubangiji na kuma zai ba mu huta tabbas wannan ƙarin imani musa alaihissalam bai gaba jirgin ruwa babu wani abin wuta amma ya imani allah bai turamfan fashi allah bai barin shi haka ga firawun ya zauwa su amma da kibabin imani wayo an isko mun kare mun gama yawo musa ce kalla ina ma iya rabbi ina tare da ubangiji na sai hadin zai ban mu wuta kuma tabbas kurin ƙarfin imani kurin a nan kai tsaye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 وإن ربك لهو العزيز الرحيم نعم ɗan uwa cewa imani abu ne wanda yake kurin da abu ne ya wuce magana ra'ayi ko magana ka kurin abu ne a zuciya yarda da Allah ne kurin Musa ya yi imani Allah subhanahu wata'ala bai zartar da shi kun bisa hallaka amma su aiki da zahiri da material a an kare kun su an kare kun sun gama yau a wannan hali ne musa musa mai jira musa mai jira yana jira musa daga allah kura kai tsaye allah ce haina ila musa sai a lokacin nan a ce muka yi wahayi zuwa ga musa a nazarin da a saƙar ba kurin ba ruwanka ka bigi teku da sallaka kurin kai kala yi ku allah ba ruwan shi kurin ka buga teku da sallaka kurin ka sa ido haka aka yi fanfala iya buga sanda a cikin teku kurin sai ta ɓare fanfala fakana kullu qad tawdil azim suna da abin ƙabila gida-gida kai tsaye teku ta ɓare kuma ta zama ta bushe ruwa ya tsage kuma ya bushe ya zama kamar dutse lokaci guda allah mai da ruwan ya koma dutse ya sandare ya yi hanya hanya a cikin ruwa kowata duk kowata hanya kamar dutsi ne kuma mai girma haka aka yi kurin suka zo suka shiga suna shiga kuwa an ce hatta da wurin iya budewa ya bushe za a taka ba taɓo ba komi shi ne muke cewa aka tambaye ka a ina ne tun da ake a tarihi rana ta mai gani guda kuma ta ƙara ganin shi ba shi ne wannan wurin ake shi wannan wurin iya budewa nan ta busa kuma aka bi zakai ruwa kuma kuma gaba shi kenan bayan wannan kenan Allah ya ce fanfala teku ta bare fakana kullu firqin qad alazim ko kowane bangare da yadda gida goma sha biyu wani kuma kaman dutse mai girma suka shiga suka shiga wa adlafa nasammal alakhirin Musa ya shiga iya tahiya iya tahiya Musa ya je karshe ya nemi ya buga teku ruwa ya gani Allah mai wahayi inna bahar rahawan innahum jundun mughraqun Musa da shi da ya wuce gaba daya ya so ya buga ta game aka ce aka mai wahayi a ka bar ta yanda ta kifa ruwanka eh. shi so ta game shi da ɗaya da shi ya wuta ya buga ta game ta game shi kuma can Allah ce wa adnafara ta min akharin shi Allah so yake ka a rage kowa har ɗan ba fir'auna ya sun zo gaba ɗaya fir'auna ya shigo kina an yi tarayya fir'auna wani nabi a cikin saura a waje Musa ya tsere nan shi ne ya so ya tagame a halakar da fir'auna shi kuma Allah ya so ka a bar kowa Allah ce wa adnafara na samal akharin kai da muka matso da ƴan baya sai da kowa shigo ta ko musa yanzu fatar utarkul bahra rahaban ka bar ta an tsaye take ba ruwanka wannan innahum jundun mugraqun wa innan gaba ɗaya sai an dirme da su ba ruwanka kyale haka aka yi kuwa Allah ce wa anjayna Musa ma'awa jam'in muka tsiratar da Musa da wanda suke tare da shi gaba ɗaya suka tsira thumma aghraqna al-akharin su kuma sauran su waye saura fir'auna daga ran nan bai koma ba an kare Allah ya jirme da su gaba daya Allah ce inna fi zalika la'ayatan wa ma kana akatharuhum mu'minin wannan a cikin wannan kisa an wa ko aya Abun gani abun a gani a lura ku duba hikimar Allah Allah ba ma duk iko da jin kai na fir'auna abin da ya mallaka na iko da komi sai yake so ya kawo da wani abu da Allah ya so ai duk kuma da ta yi ita kashe ɗaya mutane ya ji labarin mulkin shi zai gushe kuma daga wa'in nan jama'a ta banu isra'il shi ne ya ta hawa kashe ɗaya mutane ya eh, ga shi dai yau da gobe yau da gobe a yi nan a yi nan aka ba shi renon yara ka kashe ɗayan mutane to yanzu kai za a ba yau nan kula da ɗan zai kashe ka eh wanda zai kashe ka kashe ka a kisan ka a nishi kai za ka rene shi daga fir'auna ya ba da kudin renon musa ɗan gata gidan fir'auna ba mai taba shi aka yi rewa ya gari yau ga musa ya shirya abin da fir'auna ke gudu ya wakana an jirmiyar da fir'auna a cikin ruwa gaba ɗaya wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka mana Allah shine mabuwayi mai yin abin da ya so kuma arrahim mai jin kan bayan shi Allah ka ji kanmu ci واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما bayanin gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin musa da fir'aun ɗan wakar muka bayan tun harko allah subhanahu wata'ala iya ba manzan shi wannan labarai da masu imani ya zamanto darasi a gare mu na darasin a karantar da kai yadda ake gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya duk girman ƙarya duk rinjayenta wata ran za ta rushe tabbas duk yadda ta yi tsawo wata ran za ta kaƙar shi amma gaskiya din da sha wahala wata yin tashi a sama tabbas shi ne karantar da mu da aka yi na riƙe wuta kan gaskiya riƙe gaskiya duk yadda ka sha wata ran kai ne mutar insha Allah yanzu bayan annabi Musa alaihi salam nan ma kuma Allah ke ba manzon shi umarni watalu alaihim naba ibrahim ka karanta ma jama'arka labarin bawan Allah Ibrahim Khalilur Rahman eh eh alilu rahman baban annabawa da manzanni farkon wanda ya hijira da addini wanda ya fara barin garin saboda addinin Allah eh ibrahim salam eh ka ba ka ba jama'ar ka labarin wannan bawan Allah me yawa kana iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budu Musa nabi ibrahim salam shi ma haka ya tashi a garinsu ba abinda ake ilabatar goma ka dumu dumu kurin gumaka ake bautawa haka ya isko garin kowa ke shi abin ya bashi mamaki shi ne ke tambaya mata abudu mi wannan kuke bauta ma gumki gumki mata mata abudu kenan iya neman hujja mi wannan mana me ya matsayin wannan abin bauta na ku iya tambayar hujja ta bauta musu daga ina aka samu da wata hujja a ina aka samu bauta wannan ababe shi ma na magana don su sun fi tambayi? قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين مكرم حكا مكا سامو kurin mu gumaka muke bauta ba mu magana hujja haka muka samu kuma haka muke yi kura shi ne kuma su shi na amsa su haka muke gumaka muke bauta ma kuma haka muke ba mai raba su ba mai raba mu su fa akifin eh suka kin muna nan ba eh muna nan bauta gumakan mu kuma su ake bauta gumakan ake bauta mu kendan maka ba shi kofar magana ba wata kofar magana guma gumakan su muke bautawa kun ba mai raba da su fa nazallu la akifin qala yake tabbata mata ni hankali hal yasma'unakum istada'u aw yanfa'unakum ayu aw yadurru wai wa'annan gumaka wuce ka bauta gumaka ake bauta ma shin idan kuna kiran suna ji suna jin kira suna amsa addu'a an haka doke su auyon fa'unakun koko suna muku wani amfani in kuka yi ɗa’ar mai suke mana nan ya kusa gwada mashi amfani mai suke in kuma aka musu tawaye mai suke mai samaka in ka kaɗi baka yi suna iya cutar da wani don tambaya ce ta mai hankali a ba da amsa ba kare ba ne ba tambaya ce a hankali ce a ba shi amsa ƙalu bal wajadina aba'ana kazalika yaf'alu kullum mutu dan gaje kenan uwaye ne gagaru shi ya tambaye albashi ma dogara da hujja eh kuma ga suna ji suna gani suna amfani a ƙalubal mai balmanta da idrak kenan maganar da yake tambaya a bashi amsa ta ji amsa kira amfani cutarwa wani magana ma a bar kenan ba a kan nan ba suke zubal kurin wajajina a ba'ana kazalika yaf'alun kullum mu ne haka muka gada uwaye da kakanu na yi kullum kuke su kenan haka muka gada uwaye da kakanu hujja ɗan gargajiya kenan yana ta gargajiya haka ya gada kullum babu aya ba hadisi haka ya gada kullum uwaye da kakannu. su ma ta haka ta hujja su hujja ta mara hujja uwaye da kakannu. suka ce mu dai kurin haka muka samu wajajina a ba'ana haka muka samu uwayenmu kazalika yaf'aluna haka suke yi kura. yanzu kenan dai abun kaga ba mu dogara ba hujja shine heme da amsa qal afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamu kuma labari wai matsayin wa'annan abin da ku wani abin da ku yabo bauta ma da ku da uwayen ku gaba daya da uwaye da ku da uwayen ku ɗan farko to wani abin gaba ɗayan su fa innahu aduwwun li illa rabbil alamin kaga ba magana ko yaki da ko da boye yaki shi ana ɓoye-ɓoye ba san maƙi da kama na kai maka ji a da kai don ka san ka saba da mutane a je kana kallon a yi bida a shirka shirka ce ka san mutane a hankali za ka sara ko mutum ya gano sarai shirka cewa ya gano sarai bida a ce za a yi amma wai kai bata da yan unguwa ko abokai haka nan ma sai je a yi da shi duk ba ka ji ba duk yau mafi mutane haka suna kallon gaskiya sun sai abin wannan bida a ce ɓanna ce wa amma kuka bata da abokan zama sai ka je a yi da kai tun wutsa mu kuma wallahi da yawa idan suka gano ka da aƙida ka kayi za su ma ɗauka munawuki baka wata kima baka wata kima suka fahimci kai ali sunna ne kai je wajen bidiyo aka yi da kai azuba kallon munawuki matsoraci wallahi baka wata kima ba su gano wani wani girman ka sun gano kun kai dai kore munawuki munawuki ne mai matsoraci ba. to me yasa ka gano abin Allah ta a ce kuma gaji ai da gaji kaga akwai rauni kowa ya kan shi wannan bincike ba yau na ya sunna ni da mana bid'a sai matsale bincike ko ya zo sunna amma bid'a ba mi sanin to me matsale kamar ga ko ayi da kai haba dan uwa Allah ya shirye da mu yace wa'annan abin da ku gaba daya fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin gaba dayan su makiyana ne ba ni ba su ni kurin Allah Shi shine nawa eh ubangijin kowa rabbul alamin kuma الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين نعم ana yanzu bayan su tambayoyin matsayin abin da suke bauta wa wanda ba Allah ba na amfanarwa cutarwa kaza kaza duk ba su amsa yanzu sai ke gaya musu shi matsayin wanda yake bautawa allazi khalaqani fa huwa yahdi Allah wanda ya halice ni shine ke shiryar da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqini shine ke ciyar da ni kuma shi ke shayar da ni wa idza fa huwa yashfin an ba ni da lahiya shi ke bani lahiya mun je wata kauye da awa wa'azi o wani sarki cikin sarakuna an taru da sarki da 'yan wadawa da 'yan gari kayan shigo wani mutumin saudiya ne balarabe ne sai ya tare wata mace da layu da yawa a cikin yaran ya cire layin ya rike hannun shi sai yake tambaye su kwamfuta ke nake tarjama wa yake halittawa sai allah wa yake arzitawa Allah wa yake kashewa Allah wa yake rayawa Allah wa yake arzitawa Allah wa yake duka akai gaba daya sai hudu laye ci kuma nan hume take yi dare haka ta ita ta duk ku ne da dana abun gaba dai Allah yake yi idan me kawo ta laya me kawo ta <laughs> ka kasa komi Allah yake yi shi ke kariya shi ke bada shi ke yanawa to ka dogara mun ga Allah ka huta da laya <laughs> wallah kowa sai suke zama shawara an yaku abin wannan da suke shi ya ki hirin juna ko an yaku yare eh, eh, eh. <laughs> to kenan ni abin da nake bauta maka amfani shi ya halice ni shi ke shirye da ni shi ke ciyar da ni shi ke shayar da ni ba da lahiya shi ke bayan lahiya wanda zai mutu ne su mai ne shi ke kashe ni kuma shi ke raya kuma ɗan uwa maganar kashewa da rayawa Allah subhanahu wataala ya goda kashewa da rayawa a nan duniya ba yana ba a nan duniya Allah bada muku mai kashewa ne da rayawa shi wannan annabi Allah annabi Ibrahim salam a aikace aka yi yace rabbi arin ka fito ina mota yace alamtumin albala laka ba yace Allah ka gwada mun Allah yaya kake raya matattu tambaya yi Allah ce Ibrahim kai ba imani ne yace bala Allah na imani walakin da ta da kalbi Allah na yi dan in nutsu in gani a ido na a gani a gaba na ko ai shi tambaya gwada mishi Allah bai gwanin komi Allah ta dauko tsuntsaye iri iri ya kawo ci da kawo ne ya gama ya kwaka ya kwaka ya daka ya murje yake ya tsuka yake ya tsuka za yake ya kalle shi ya aje wuri daban-daban a gaban shi kowane tsuntsu ya rabu dan uwan shi ya gamu siffar ta gamu kuma aka busa ma kowane yare a gaban shi a gaban kowa ga isa alaihi salam duk wani ayo Allah kenan a nan duniya Allah bada mai raya wanda kashewa ga uzair na shara na banu isra'il wanda shi ma ai me yasa Allah da kiran shi shi ma ai ma zawa wani gari mata tuka garin garin Allah ya halar garin yake ba maki waya za a yi Allah raya mutum ba mutuwa yadda iya tunanin kan na harin kwallowa zaka tana maka haban zama yake tunanin an ya koya za a yi bayan an mutu ko a tashi mutum ya mutu ya tashi ba saka saka za iyawun tunanin ko Allah ya kashe shi kurku Allah ya dauke shi ya mutu za shi gona ne abin ya wakana Allah ya kashe Uzair ya dauke ran shi aka ci gaba da harkoki a duniya aka ci gaba aka shiga aka ta neman shi aka dangana ya bace kurin da ya mutu kowa aka mutu duk aka mutu aka mutu can ne jikoki sai da kai shekara 100 ana harkoki a duniya 100 ana harkoki a duniya kan ba ta bai shi ba kurin ran nan Allah ya so ta da shi kurin da Allah ya tada shi kurin iya halkawa ya wanga ya wanga cito wannan shi ta na kwanta wuni ɗaya ne koko wuni ya riba an ce wajen haɗa rana ne shi da sai kwanta ta haɗa wuni ɗaya ne koko rabin wuni shi dai ya tunani aka ci a tsaya ya malaka ce shi, bal da bisa ka zama nan shekara ɗari shekara ka ɗari a nan ba abin da kwana ɗaya yau shekara ka ɗari a nan yau ne Allah ta daka kuma zuji ba jikin da kake san shi ga jikin a gaban ka aka iya kallo iskeletishin kashin na jikin karab karab karab iya haduwa iya haduwa iya haduwa a gaban shi aka yi shi an tada shi kuma a gwada mai da ake rayawa a alkace shi an tada shi kuma a yi a gaban shi aka gwada mai da kashin ya gama karab karab karab karab karab kashin da jiki gama gaba daya aka mai tsoka yanzu ake a ciki aka rillibe jiki da tsoka ya tashi ya boda eh har har yayi kari a gaban kowa jikin a gaban shi aka ce kuma ɗan guzurin da ka za ka tafi gona ka diba shi lamme ta sanna za zaka aji ai kuljele ko ba kuljele a iya nan an tak yanda ya bar shi ko can zabi ba aka yi garda aka yi garda aka yi rike hakamshin da kamar shi yadda gukin shi yake ɗaya bar shi shekara ɗari Allah rike abin. aka ce ka diba abincinka ko canzawa biyu ba da ruwanka da abin shanka suna nan da kamar su ya diba jiwa da lalle na san Allah mai iko ne akan komi kira a duniya Allah bala mutane mai iko rayawa ne ba wani ba kuna haudi bane ba aikace akai yace ubangiji na wallazi mafi yin, yuhin shike kashe ni kuma shike raya ni wallazi atanu an yaghfira li khati'ati yawmiddin kuma shine ne nake kwadan ya gafarta mun kurakure na ranar sakamako ranar hisabi kenan gobe kiyama Allah kai mu imani Allah kai mu gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك wa وبحمدك ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh